Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanku da dawowa wannan tasha so har yanzu muna a cikin maudu'in python tutorial wanda muke yi and yau za mu magana da za mu magana akan wani abu wanda ake ce ma while loop so mun yi magana akan loop na farko wanda shine for loop wanda muka yi amfani da shi domin Um, mu yi accessing ɗin range of numbers a cikin elements ɗin mu so wannan wurin za mu magana akan while loop so me while loop kuma ya ake amfani da shi while loop basically ah, element ne wanda ke accessing ko wanda ke looping cikin element wanda zai shiga cikin element domin ya, dubo mana wani uh, domin idan condition ɗin ya yi yayi yayi uh, me yake ce mai idan condition din yayi satisfying so zai executing din wannan condition din bari in baku example yadda ake amfani da while loop so bari farkon abin da zaka yi idan zamu while uh, ah, declaring din while loop shine kamar yanzu mun bada irin condition maybe i if i maybe i is equal to 1 first condition nan condition ne muke ba sai mu ce while while while i is less than let's say less than equal to 10 10 so print i so yawa bari in go through din abin da na yi nan abin da na yi shine na fara farkon declare din wannan integer value din i na bashi da value din uh, ah, one as value din sai na zo na ce while i meaning initially value ɗin i ɗin nan na 1 ne ko while i is less than right less than wannan wannan number wanda less than or equal to ko ba haka ba less than or equal to 10 so print ka yi continuous ka ta rubuta i kenan ko idan i ɗin da kake printing cewa ta har yanzu dai bata kai bata kai goma ba bai wuce range ɗin goma ba ko so ka yi printing ɗin shi wannan a ka yi printing ɗin shi ka yi printing ɗin shi wannan. a ka yi printing ɗin shi i so kamar yanzu sai mu zo mu ce ko i i plus i plus equal to 1 so me muka ƙara yi nan nan shine mun ce mun yi incrementing ɗin wannan value ɗin initially value ɗin i is 1 ya zo nan ne wurin an duba value ɗin shin wannan value ɗin is greater than 10 or is less than 10 if is less than 10 zai yi din ɗin value ɗin if value ɗin is greater than 10 zai zai yi din ɗin value ɗin so idan ya je sai ya zo nan na sai ya zo sai ya zo ya yi printing sai ya yi executing wannan printing statement idan haka nan zai ƙara looping ya je wannan abu bari mu yi printing ku ga abin da zai faru so kun ga value ɗin mu kun ga abin da ya faru abin da ya faru shine mun samu duk lokacin da wannan loop ɗin wannan value ɗin ya wannan condition ɗin loop ɗin ya ya yi checking ɗin cewa me value ɗin kuma yana ganin value ɗin is less than 10 right wannan 10 ɗin da muka bada sai ya ce okay sai ya printing ɗin i kuma sai ya zo idan zai ƙara komawa wurin loop ɗin sai ya yi incrementing ɗin loop ɗin by 1 sai ya yi sai incrementing ɗine meaning loop ɗin ya koma biyu sai ƙara dubawa shin 2 is 2 greater than uh, greater than 10 the condition is false sai sai ya executing ɗin 2 haka nan haka nan har aka zo nan ne so da ya zo wurin 10 ɗin nan ne sai ya duba okay mun ce less than equal to 10 ko then okay is less than equal to 10 sai ya ce okay so uh, is equal to 10 sai yayi executing ɗinta so yanzu idan muka je yayi incrementing ɗin wannan value ɗin aka dawo nan value ɗin ya rubuta 11 so sai ya caka shi ga wannan loop a loop ɗin while loop ɗin sai ya duba okay gaskiya value ɗin nan bai yi bai a corresponding ba da value ɗin da aka bada wanda shine 10 so kaga sai ya ce okay sai ya terminating din program din automatically so loop ana amfani da shi a, lot of uh, varieties of places a cikin programs wanda lokacin da kike son ka amfani da irin a lot kana son kai iterating din uh, program ɗinka i mean kana son kai iterating cikin wani abu ko kana son kana son kai iterating cikin wani abu za ka yi amfani da loop kuma varieties ɗin loop ɗin da muka yi magana a cikin previous video ɗin mu magana akan iya for loop wanda muka yi amfani da for condition so haka nan ne haka ake amfani da while loop and insha Allah zan gan a cikin next video ɗin mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa